Bismillahi Rahmanir Rahim. Duhu da haske kashi na talatin da biyar. Idan mai sauraro bai manta ba a cikin duhu da haske kashi na talatin da hudu. Mun tsaya ne a inda wayanda suka je kashe Rima suka ba shi magani yayin da suka harbi Fiddausi a hannu. Ku biyo mu don jin ya za ta kaya. Kuka Yarima yake yi yana gunji mai ban tana kallon yadda idanuwan Fiddausi ke buɗewa suna rufewa. ya tallafo ta ya kai mata mari cikin fushi ya ce, Waye ya ce ki biyo su bayan ba su damar su kashe ni da kika yi? Kin biyo ni ne don ki wani fim ɗin a nan? Tambaya ta yake yi yana girgiza idanuwa. Yana girgiza ta, idanuwanta na buɗewa suna rufewa. Ganin jinin da ke ɓulɓulowa daga kafaɗarta ya sa ya cire rigarsa ya ɗaure mata. Take aka yi wata walƙiya ruwan sama ya kece kamar da bakin ƙwarya. yana rungume da Firdausi yana rizgar kuka kansa na wani irin sara masa shi ma jini ke fito masa a goshinsa. Iska ce mai ƙarfi ta taso, wata irin iska mara misaltuwa, ana sheƙa ruwa. Nurar ce ta fito daga cikin kogo, ganin Hudalla ta yi a gefen kogon ruwa na dukanta, jikinta har rawa yake yi. Hudalla, Hudalla, ya aka yi kika zo nan? Tambayar da ta yi mata kenan, ta ɗaga hannunta da ta yi girma da shi. Ya yi wa Hudalla rumfa, suna tafiya a cikin jejin wajen. Wudalla na tsaga wani irin kuka, tsoro ne ya kama ta, ko dai wani abu ya faru ne. Tambayar da ta yi wa kanta kenan tana rungume da Wudalla, ina Yarima, kadda yana wajen nan a wannan daren. Tambayar da take yi wa kanta kenan. Tana ga za ta masarauta ta kai Wudalla kafin ta nemi Yarima, duk da tana fushi da shi ba za ta bari wani mummunan abu ya same sa a wajen ba. ta san irin baƙaƙen aljanun da ke wannan filin za su iya cutar da shi da wannan tunanin ta ɓace ta nufin masarauta da hudalla Momi na dire glass cup ɗin juice da ta kurɓa, tana riƙe da wayarta yafin da ta ce, Kin ga mutanen nan har yanzu ba su dawo ba. Ba ta rufe baki ba, suka banko ƙofar suka shigo ciki. Yaya, kun same sa? Suka haɗa baki, yafindo da momi wajen tambayar su. Sai mazurai suke yi sun zagaye cikin falon. Ɗaya daga cikinsu ya ce, Mun same sa, ba mu je da niyyar harbi ba, amma wata budurwa ta kawo mana wargi ta same mu a wajen mun harbe ta. Dafa kirji momi ta yi ta ce, wata budurwa. Kafin ta rike baki, ya hasko mata fuskar Firdausi. Wata cakuma ta kai masa, ‘yata ce, wa ba ku izinin harbin ‘yata, ba zan kyale ku ba idan ‘yata ta mutu, na shiga uku, ya aka yi Firdaus ta san wajen. Wani irin shock momi ta yi, ta ja da baya ganin sun nuna ta da bindiga. Ke ce next, mun cika aikinki, saura ki aikin da aka bamu. Dafa kirjinta ta yi, jikinta na rawa, hawaye na zubowa idanunta ta ce, Wane ne ya baku aiki a kaina? Yafin da ta miƙe tsaye ta yi juyi a gabanta, ta ce, Ni ce nan. Lokaci ya yi da zan fanshi wahalhalun da na yi na raka ki gidan bokaye da ‘yan bori. Lokaci ya yi da ni ma zan mallaki duk abin da kika mallaka. Cike da mamaki, momi ke kallon Yafindu. Kina mamaki ne? Yafin da ta yi maganar tana ɗaga mata gida. Kar ki yi mamaki Hafsatu domin ba a mamaki da mutum. Mutum da kike sa sai Allah. An faɗa miki wahalhalun da nake yi da bibiyar ki da nake yi a banza nake yi? Ai da lallashi ake fito da kura daga rami. Don haka ke ma lokaci ya yi da za ki girbi abin da kika shuka. Idan baki ga gawar Yarima a kwance ba, ƙila da shi za a sallace ku. Ke da ‘yarki tunda har da ita an bada an haɗa ta mutu ko bata mutu ba sai Allah. don Allah ya fi da kar ku kashe ni duk abin da na mallaka zan miƙa miki buri na tafi na sami 'yata daga halin da take ciki in barki da rai ni ma ki kewaye ni ki biyo ni ki kashe ni ki ce sai kin ɗau fansa a kaina kamar yadda kike ta ƙoƙarin kashe ɗanki ɗan ɗan uwanki haba hafsatu ke kina ja da ikon Allah ke baki san Allah na ta nuna miki hanya bakin ki duk abin da kike yi sai ya kubuta amma kin kasa gane cewar Allah bai yarda da ya mutu bane bai yadda ki halaka sa ba gashi ke garin kashe sa kin kashe irki da kanki kuma ke ma yanzu zaki bakunci lahira dan idan na barki duk inda na shiga zaki nemo ni ko da na bar garin nan dan haka ni ma ba zan barki ba da numfashi ba tana gama maganar ta nuna wanda yake rike da bindiga ta ɗaga masa hannu cika mata aiki momi ta buɗe baki za ta yi magana ta ji saukar bullet yafin da ta yi murmushin farin ciki ta koma ta zauna ta koma ta zauna take momi ta yanke jiki ta faɗi wata iska ce ta taso cikin fadar wadda ga baki ɗayansu ya sa suka miƙe suka tsaitsaya suna bin ko'ina da kallo cike da tsoro da firgici gimbiya na ta dubi malam idanuwanta suka yi raurau malam kar mu yi bi babu fa gashi ana ruwan sama har yau bata zo ba ta dawo da hudalla ba ko dai kafin da kuka cire bai yi ba ne Malam ya yi murmushi yana kallon hudalla da ke gefen gimbiya Usaina ya nuna ta da ido ya ce, Ga hudalla nan? Da sauri ta juya tana waige-waige sannan ta ce, To ka ce sanadin hudalla Nuratu za ta iya zuwa masarauta. Ga shi hudalla ce babu Nuratu, ba mu san halin da Yarima ke ciki ba. Ta share hawayenta cike da damuwa, malam ya jinjina kai ya ce, Wannan iskan na yi mana nuni da Nuratu tana wajen nan, mu ne kawai ba ma ganinta. Nurata da ke tsaye tana bin su da kallo, ta yi murmushin takaici, tana jin ciwon yadda suka wulakanta ta, suke ƙoƙarin raba ta da muradin zuciyarta. Cija leɓanta ta yi, ganin yadda gimbiya Hussein ke hawaye, yasa ta ɗaga hannunta, ta tsaida iskar da ke kaɗawa a cikin fadar. Take suka ganta a tsaye ta gefen jikin ƙofar shigowa. Gimbiya Hussein ta ɗan firgita tana kallonta, ita ma kallonta take yi. Malam ya nisa ya ce, Alhamdulillah, baiwar Allah kin bayyana? Jinjina masa kai kawai ta yi, ba ta da ta yi magana ba, ta harɗe hannuwanta a ƙirjinta, ta ɗan rame ta yi baƙi ƙirin, jikinta duk tambarin ƙonewar wuta. Tausayi ta ba wa malam ya ce, baiwar Allah, na yi magana baki ce komai ba. Murmushi ta yi cike da ƙasaita ta ce, me zan ce, ba ni da abin cewa ne, na ga kuna ta kirana, kuna ta kirana, ina cikin kogo. Sautin kukan wudalla a bakin kogon, ruwan sama yana dukanta ya sa ni fitowa. kina nufin kina cikin kogo tare da yarima ko kuwa ba kwa tare da shi mai martaba yi mata wannan tambaya cike da kosawa ta yi shiru wajen minti biyar sannan ta ja sassanyin ajiyar zuciya ta ce ba ma tare da shi ni ina cikin kogo na san matsalar ku bata wuce ta ɗanku ba ni ba matsalar ku bace da a ce yarima yana tare da ku cikin koshin lafiya ba tare da tunanina ko wani abu ba ba za ku taɓa nema na ba Yanzu ma kun neme ni ne ganin dan kuna shirin salwanta ba ta da tunanin ni ya tawa rayuwar take ba. Shin ta salwanta ko ko na kone wajen ceton ran Yarima? Ni iyaye na sun bar ni sun koma wata duniyar, ni ba ni da iyaye, shi ne ɗan gata. Ba ku so wani mummunan abu ya same sa ko? Shiru fadar ta yi kowa ya kasa magana. Mai martaba dafa kansa ya yi cike da tsananin damuwa, wani irin tausayin nura ce ya ratsa sassan jikinsa. Ikon Allah, Yau su ne suke magana da aljana ido da ido sakamakon soyayya da ɗansu ke yi mata. Karewar aljana ita ta haifa masa jikar da yake jin tsananin ƙaunarta a cikin zuciyarsa. Malam ne ya katse masa tunani ya ce, Baiwar Allah, tabbas soyayya gaskiya ce, kuma Allah ne ya halitta soyayya a cikin sukatan mutane, kamar yadda ya halicci soyayyar yarima a cikin zuciyarki. Kika fito a jinsin da ba na ɗan adam ba, kuma kika zaɓi rayuwa da mu fiye da naki jinsin. Na tabbatar ke aljana ce ta amana, kuma kin san cewar a cikin ku aljanun akwai waɗanda ba na amana ba kamar yadda mu ma a cikin mutane akwai na kwarai akwai waɗanda ba na kwarai ba hakan yasa muka yi tunanin cutar da yarima kawai zaki yi ba tare da tunanin keɗin din garkuwarsa ba ce mun yi nadamar abin da muka aikata miki wanda sanadin hakan gashi mun rasa ɗan namu kuma ya fita ne a zuwan ya tafi neman ki gashi da ƴar uwarsa matarsa fidausi duka ba mu da yaƙinin inda suke kin san babu yadda za a yi bil adama ya je neman aljani in babu soyayya ko Hakan ya sa muke roƙonki ki duba soyayyar da Yarima ke yi miki, ki yi mana afuwa, shi ma ki yi masa. Tunda har ya zaɓi zama da ke a matsayin matarsa duk da ke ɗin ba mutum ba ce. Share hawayen da suka zubo mata ta yi, ta dube su, dukkansu ita suke kallo, tausayinsu ne ya kama ta ta ce, Yarima bai salwanta ba. Yana ina, Gimbiya Husaina ta yi mata tambayar. Duk da yadda take tsananin jin zafinsa, bai hana ni ziyartarsa ba. Duk da yadda nake tsananin jin zafinsa, bai hana ni ziyartarsa ba. na san inda yake yanzu haka dan kafin na bar wajen nan dan kafin na bar wajensa na shiga kogo na ba su abinci idan ba za ku ji tsoro ba zan nuna muku inda yake gumi ne kawai ke karyowa mai martaba fadar ta yi shiru idan mahaifiyar mai martaba kuwa ta durkusar da kanta ƙasa gabanta sai faɗuwa yake yau su ne suke magana da aljanu ikon Allah ɗan kuka mai jawa uwa zunguri Nuna ta kalli bango wani abu kamar walƙiya ya fito daga idonta, bulu ya haska jikin bangon. Sai ga Yarima rike da Firdausu cikin jini. Wani zaburagin biya Husaina ta yi, tana nuna jikin bangon kafin ta yi magana ta yanke jiki ta faɗi sumammiya. Nuratu cikin karsashi ta ce, Me ya sami Yarima? Waye? Cikin ɗaga murya ta yi maganar, kafin su yi wani yunƙuri ta ɓace, inna ta miƙe tana zabga salati. Shi kenan sun mutu, ashe Fiddausu bin binsa ta yi wajen nemo aljana ga ta kwance cikin jini shi kuma ga gashi jikinsa ko riga babu ruwa na dukansa kamar da bakin ƙwarya wannan aljana duk ita ta ja mana Mai martaba da sauri ya kwaɓe ta haba inna kada ki ce haka ki duba ita halin da aljanar ta shiga ita ma fa halittar Allah ce akan yarima har rasa iyayenta ta yi dubi yadda jikinta ya yi fa wata harara ina ta yi masa ni ban kalli jikinta ba don a tsorace nake da ita Inna ni ina kallon jikin aljanu wannan sai ku Sai da Malam ya yi murmushi ya ce, tafiyarta za a samu. Tafiyarta za a samu maslaha tunda ta san inda suke. Za ta taimaka musu. Yanzu wannan da ke kwance a sumi a nemi ruwa a zuba mata ta farfaɗo, musan abin yi. Kafin ita nuracin ta dawo. Don alamu sun nuna ta haƙura kuma har yanzu tana son ya rima. Mai martaba ya ja aziya zuciya ya ce, haka ne, Jakadiya ɗan Galadima ya kira ta zo da ruwa aka yayyafa wa Gimbiya Husaina Da sunan Firdausu da Yarima ta farfado, a ruɗe cikin ɗimuwa da ruɗani ta ce, Wannan aikin Hafsatu ne, momin yara, na tabbatar Firdausu ta bi bayan Yarima ne sakamakon wani abu da ta sani zai same sa. Cikin rashin fahimta mai martaba ke tambayar ta yadda aka yi ta san haka, take ta labarta musu yadda ta samu Firdausu na kuka a ɗaki da waya da irin maganganun da take yi wanda ita kanta ta yi zargin wani abu. Sai dai bata san haka abin zai kasance ba. Cikin fushi da faɗa mai martaba ya ce, shi ne kuma baki faɗa min ba? Ta sunkuyar da kai tana share hawaye. Duk yadda Nurat ta so taimakonsu ba tare da zuwa asibiti ba ya gagara sakamakon jinin da suke zubarwa. Sai dai ta yi ƙoƙarin cire wa Firdausu bullet ɗin da ke ƙirjinta da cire mata dafinsa. Da taimakonta ta kai su asibiti duka su biyun a tare da ƙyar aka karɓe su ganin halin da suke ciki ba tare da jami'an tsaro ba. Ta yi amfani da ƙarfinta wajen tankwara zuciyar likitan ya yadda cikin mintuna arba'in a gama musu komai aka sa su a ɗaki ɗaya gado biyu kowa da gadansa. Nura tana zaune a gefen Yarima ta tsira masa idanu cike da tsananin shauƙin ƙaunarsa da ke ratsa kowane sashe na jikin zuciyarta. Hannunta ta ɗaga a hankali ta ɗora a kan goshinsa. Wani haske ke shiga cikin ƙirjinsa wanda ya haifar masa da bugun zuciya. Cikin ƙanƙanin lokaci hannunsa ke motsawa tana ci gaba da murza goshinsa da hannunta mai ɗumi. tana kallonsa tana murmushi ta cije ta ina ma a ce ni ɗin bil'adama ce shi ne abin da ta fulsa a zuciyarta ba ta san ta fito fili ba sautin muryar ta yake ji ya bigi dodon ya bigi dodon kunnensa ya nisa yana jin yadda bugun zuciyarsa ya tsananta tabbas nura ce a tare da shi limshe idansa yake yi yana jin yadda take yawo da hannunta a goshinsa a hankali tana hura masa iska mai sanyi a fuskarsa murmushi yake yi kansa na shida da bandeji ya kasa buɗe idonsa gani yake yi tamkar idan ya buɗe idan za ta tafi ta bar sa tsananin mamakin yadda ta sako daga fushin da take yi yake yi cikin zuciyarsa sako da fuskarsa ta yi daidai kunnensa ta raɗa masa na san ka farka domin ba zan taɓa saka maka haske a goshinka da numfashina ba tare da ka farka ba sai dai in baccin mutuwa kake yi amma muddin kana numfashi ka saki numfashi na sai ka farfaɗo. ni da kai abu ɗaya ne bambancin mu ɗaya na jinsin mu murmushi ya so yi ya aka yi ta san idonsa biyu ta ƙara kwantar da kanta daidai kafaɗarsa ta ce ta yaya ba zan san idon ka biyu ba bayan zuciyoyin mu a tare suke bugawa kuma ka manta ni ɗin aljana ce a hankali ya buɗe idonsa yana jin kansa na yi masa nauyi bai hana sa motsa hannuwansa ba ya kai hannunsa fuskarta yana shafawa cikin wani irin salo na ƙaunar da yake yi mata ya ce, Idan ina tare da ke ba na ɗaukan kaina bil adama, ina ɗaukan kaina ɗaya da ke ma'ana jinsinki, ni ɗin aljani ne a duk lokacin da muke tare. Don haka nake so ki sa a ranki, ke ma idan kina tare da ni, ki kira kanki da bil adama, don ni da ke duka abu ɗaya ne, babu bambanci a halittarmu. Domin yadda Allah ya dasa mana tsananin so da ƙaunar juna, idanuwansa jajiri yake maganar, Gimbiya Usaina da suka shigo tuntuni ba su yi magana ba, don a lokacin ba sa ganin Nuratu, shi kaɗai suke gani a kwance a gado, sai dai duk abin da yake furtawa a bakinsa suna sauraronsa. Juyawa ta yi ta kalli mai martaba wanda ya ja ajiyar zuciya ya ce, Ikon Allah, sarki ya tabbata ga Ubangijin da ya dasa soyayya a mabambantan jinsi. Da sauri yari mai ɗan ɗaga kansa suka ido hudu da mai martaba da gimbiya Husaina da ke runguma da hudalla. Ta yi bacci, sai inna da ke tsaye ta rabga tagumi ya sakar mata murmushi taho masoyiyata ya ce wa inna cikin sigar wasa ta ce ni awa ni da ka share ka manta da ni soyayya ta rufe maka ido yanzu har muka shigo baka sani ba murmushi ya ce wane ne ya sanar da kuwa inda miki mai mace ba ya taku ya ƙara so ya zauna gefen gadon ya ce labari ne ya same mu an gan ku a wannan asibitin ko ka manta duk inda ka shiga a faɗin ƙasar nan an san ka a matsayinka na ɗan sarki murmushi kawai yarima ya yi masa yin biya husaina na tsaye a gefen gadon da Firdausu take, ikon Allah, Firdausu bata farfado ba. Tana kallon Yarima wanda ya ji wani abu ya cike sa a cikin zuciya. Ya ce, ta yaya za ta farfado? Ai na ɗauka ta mutu. Tunda ƙaiƙayi ne ya koma kan mashekiya. Dukkansu suka zuba masa ido. Kai Yarima, kar na sake jin wannan maganar. Ka san me kake faɗa? Firdausun? Gimbiya na ta tsawatar masa. Ya juya ya tsira wa Nuraci ido, wadda take zaune gefensa ta rafka tagumi. Ya ce, ya dai? girgiza masa kai kawai ta yi ba ta da ta yi magana ba Fidus ce ke juyi bakinta ɗauke da salati tana hawaye hawaye na gangarowa ta gefen fuskarta gimbiya husaina ta rike hannunta gam ta kalli Hadi marta rabi ta ce ruga ki kira min likitoci su shigo tana rufe baki rabi ta fita firdausu ta buɗe idanunta da suka yi ja kamar garwashi ta ɗora su akan gimbiya husaina duk da dishi-dishi take gani bai hana ta gane ta ba Kawai ta fashe da kuka tana faɗin sun harbi Yarima ko? Sun kashe shi. Me yasa ni kuka ceci raina bayan shi sun kashe shi? Kuna tunanin ina da sauran numfashi a wannan duniya ba tare da mijina Yarima ba? Yarima cike da takaici ya dubi mai martaba da ke rike da hannunsa ya ce cikin karsashi ƙarya take yi. Fim ta zo ta yi muku ita ce ta sa a zo a kashe ni. Garin su harbe ni suka harbe ta ta biyo bayan su ne ta gani. Sun same ni kamar yadda suka haɗa filan? ita da makirar uwarta wallahi na tsane ta na tsani ganin ta ku fita da ita a ɗakin nan ko ni na bar mace ɗakin cike da masifa yake maganar Fidausu a hankali ta ɗaga kanta tana kallon sa. hawaye na gudu a fuskarta duk da irin yadda ya tsane ta da furucinsa bai hana ta nuna farin cikin ganin sa a raye ba na yi matuƙar farin cikin ganin ka a raye ina ma ni suka kashe gimbiya Hussaina ta toshe mata baki ya isa koma ku kwanta ai idan ba su kashe ki ba ni zan mika ma hukuma ke da hannuna su kashe ki ko ni in kashe ki dan ba zan taɓa barin ki a raye ba na tsane ki ke ce sila duk wani lalacewan farin ciki na bayan kin yi yunkurin raba ni da ruratu kika koma kina kokarin kashe ni dakta ne ya turo kofar cikin girmamawa ya gaida mai martaba ya ce a'a dukan ku kun farka kenan lallai soyayya wannan mata da mijin kila numfashin ku na sarke da juna shi yasa kuka farka a tare wani kallo ya rima ya yi masa cike da gargaɗi kirjinsa na yi masa zafi ya ce kar ka sake haɗa ni da waccan hankakar gaban ta fari bayan ta baki babu abin da muka haɗa mai martaba cikin tsawa ya ce ya isa haka ka duba halin da kake ciki mana na ciwo sai magana kake non-stop bana jin ciwon komai ni a sallame ni a batta nan dan ba zan taba jure zama tare da ita ba yana maganar ya miƙe ya cizge allurar da ke jikinsa wadda ake sa masa ruwa ya dubi nuraci ya ce mu tafi Dakta cike da mamaki yake kallon Yarima, ya kalli mai martaba. An yaran ka ya daɗe barayin nan ba su duke su akai ba? Yana abu kamar abnormal. Mai martaba murmushi yayi yi kawai, lafiyarsa kalau bar shi kawai. Dakta ya jinjina kai babu kaya a jikin Yarima, haka yasa kai ya nufi kofar fita. Ina jiran ku a mota. Fidos ta bayansa da kallo, ta lumshe ido, wani irin jiri take ji, kirjinta na yi mata nauyi. Da ƙyar ta ce, Ni ma a sallame ni, ba zan iya zama a nan ba tare da shi ba, don ban san Memoni za ta aiwatar ba bayan wannan. Gimbiya Husaina ta kalli mai martaba ta jinjina kai tabbas da sansu ya zama gaskiya. Inna na ta wasa da Hudalla ta ce, A sallame ta mu je gida a kira likita ya dinga duba ta, ai ba za mu batta a nan ba, don ita ma rayuwarta tana cikin hatsari. Da wannan tunanin suka nemi sallama suka nufi gida. Jerin gwanon mococinsu suka shigo harabar anguwar da jama'a ke cike makil kamar ana wani sha'ani, gidan sarauta ko kuma wani hawan sallah. dukkan su kowa mamakin ganin mutanen suke yi. Yarima na bayan mota tare da Nuratu ta kwantar da kafaɗarta a jikinsa su bi a motarsu suka yi fakin. Jami'an tsaro ne a harabar gidan ko da mai martaba ya fito cikin girmamawa suka gaishe sa nan yake tambaye su. Menene ke faruwa? Firdausu cak ta tsaya tana jin wani irin faɗuwar gaba tana kallon motar ɗaukar gawa daga asibiti. Eh ranka ya daɗe ba lafiya ba. Gawa muka tsinta da muka yi bincike an tabbatar mana da taku ce, don haka muka zo dogaran ƙofar gidan nan sun ƙara tabbatar mana da hakan, don haka mu shiga ciki. Mai martaba jiki a sanye ya ce, gawa kuma? Yarima na tsaye hannuwansa a cikin aljihu yana jifan Fiddausi da wata irin kallo mai cike da tsana. Mai martaba ya yi gaba da gimbiya da Fiddausi. Jami'an tsaro na take musu baya har cikin gida. a raba gidan suka tarar da bayi da kuyangi zagaye da gawar da ke kwance an lullube ta da farin kyalle jikin mai mataba ne ya kama rawa ya kasa ko motsi Fidansu wani irin jiri ne ke neman ɗaukata tana kallon kafafuwar gawar ta juya ta ga yadda sala yake riskar kuka cikin tashin hankali dukkansu suka kasa karasa wajen gawar hatta jami'an tsaro suna jiran mai martaba ya bada umarni ne shi kuwa ya kasa ko motsi sai faduwar gaba Fidausi cikin sauri ta ƙarasa gabanta na faɗuwa ta yaye mayafin gawar take ta ji wani shock ta yi baya mai martaba ya zaro ido ganin momi kwance cikin jini fidansu jikinta ne ya soma rawa ta kwallo wata razananniyar ƙara ta ce momi ta yi baya ta yanke jiki ta faɗi ina da gimbiya na suka ina macen da take fama da matsala a cikin gidan aurenta ina macen da bata isa ta ce wa namiji ya bata ya ɗauka ya bata ba ina macen da namiji baya ganin girmanta baya martaba ta kullum sai dai wulaƙanci da hantara ina macen da mijinta ba shi da lokacin zama ya yi hira da ita ina macen da mijinta ba shi da lokacinta sai dai na matan waje ina macen da mijinta yake fita ya nemi matan waje ina wacce kishiya ta hana ta zaman lafiya a cikin gidan aurenta Ina wacce kishiya ke shiga tsakaninta da mai gidanta? Ina wanda mijinta yake fifita kishiyarta a kanta? Ina wanda dangin miji ko kuma uwar miji suka hana ta zaman lafiya da mijinta? Idan kin san kina da ɗaya daga cikin matsalolin da na zayyano, to Hajiya Mira mai kayan mata kuma likitar mata ta zo muku da ingantattun mallakoki. wanda za su samar mana da zaman lafiya tsakaninmu da mazajenmu. Muna da mallakar da muke wa kirari da raƙumi da akala. Ku daga jin wannan sunan, kun san mallaka ce ta gasken gaske domin ba na ba wa mai kishiya. Domin idan mai kishiya ta yi amfani da shi, to tabbas kishiyarta ta zama bora. Sannan mijinta ya daina jin daɗin kowace mace ta ɓangaren kwanciya idan ba ita ba. Muna da wannan mallakar da muke kira da baƙar mallaka. Ita wannan baƙar mallaka in dai kin san mijinki yana fita ya nemi matan waje, ko kuma matan waje suna ɗauke mijinki hankali, baya samun lokacinki, ki yi amfani da wannan baƙar mallakar kamar kin kulle mijinki ne, babu shi babu wata macen banza, sai dai ke matarsa ta sunna. domin da zarar zai kusanci wata macen da sunan zina gabansa ba zai taɓa aiki ba zai zama ba namiji ba sai dai ke matarsa ta gida sannan muna da shi'umar humra tabbas wannan humra shi'uma ce domin in dai ta ɓangaren mallaka ce to kankar ce sannan ita ma wannan shi'umar humra ba na ba wa mai kishiya domin idan mai kishiya ta yi amfani da shi ranar girkin kishiyarta to tabbas mijin ba zai kwana a ɗakin kishiyar ba sai dai a ɗakin ki. Sannan ko da yaushe zai kasance ke ce kawai a cikin zuciyarsa. Da haka mace da take so ta kama zuciyar mijinta ta kasance ko da yaushe ita ce a tunani da kuma zuciyarsa. Ya kasance ko da yaushe yana son kusantar ki, ya kuma kasance tare da ke. Ki yi amfani da wannan shi Umar Humra. Duka waɗannan mallakokin mallakoki ne da zaki mallaki mijinki a tafin hannunki ta hanyar halak ba tare da bin bokaye ko kuma kauce hanya ba, domin mallakoki ne da aka samo su daga ingantattun hanyoyi, domin haɗi ne na malamai. Sannan waɗannan mallakokin ba a samun su a kasuwa, a wajen hajiya mira kaɗai ake iya samun su. Muna iya aika magungunanmu har ƙasar Saudiyya, Amerika, Nijar, Kamaru, Chadi har ma da Ghana. da nan gida Najeriya. Ga masu buƙatan waɗannan ingantattun mallakokin za su iya tuntuɓar Hajiya Mira a kan nambobinta kamar haka: 070 68 55 80 96 wato sifili bakwai sifili shida takwas biyar biyar takwas sifili tara shida ko kuma 081 42 80 0199 wato, sifili takwas ɗaya, huɗu biyu, takwas sifili, sifili ɗaya, tara tara.